ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan insha Allah shine majalisin mu na hudu ko muhabara na hudu kenan da muka mata sake da yanayin alƙiyama da muke dirasa cikin surori guda uku a cikin alƙur'ani da mun fara da suratul takwir da mun yi karatu har mun kai wani mataki a jiya mun tashi daga kan aya na goma sha biyar mun je wani mataki muka tsaya wanda insha Allah a yau za mu daura a inda muka dakata a jiya a karatunmu na jiya ana sabuwa duba mana progress na abin nan progress na abin nan progress na microphone ɗin a jiya mun karanci wasu ayoyi daga cikin ayoyin da ke cikin wannan sura mun tashi daga fala uqsimu bil khunnat al jawari al khunnat wal layli idha at'at was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين wama ma sahibukum bi majnun kusan aya takwas kenan muka karanta kuma mun ji sako da waɗannan ayoyi ke kunshe da shi to amma ba mu cire darussa da za a ɗauka cikin su ba saboda lokaci a yau insha Allah za mu ƙara har ƙarshen sura sai kuma mu ji irin darussa da suke cikin wato waɗannan ayoyi da muka karanta na baya da kuma wanda za mu karanta a yanzu za mu tashi a kan faɗin Allah maɗaukacin sarki wala ƙwadara ahu bil ufuqil mubin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ƙwadara ahu kuma haƙiƙa ya ganshi bil ufuqil mubin a wani sashe mabayyani hakika ya ganshi a wani sashi mabayyani wato annabi sallallahu alaihi wasallam wawu na walaɓad ra'ahu wawu nan afifa ce wawu ɗin afifa ce da kuma lamun qasam ai wallahi na rantsi da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ra'ahu ya gawa kenan ya ga mala'ika jibril ya ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam a bisa ga surarsa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da shi الأفق المبين واتوان سسا لغتين سسر الثمانية بيانانيا الظاهر الواضح العالي البين لو إن من الله صلى الله عليه وسلم يجب ملائكة جبريل لألا مؤكسين تركيك تعلمه شديد القوى بمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى yana nan wani sassa ta sama ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سورة النجم lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibril a halittan sa na mala'ika wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibril a halittan sa na mala'ika ne sau biyu ya kalle shi a farko-farkon lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an samu yankewar wahayi yana hanyar shi na tafiya gida ya ji an kira sunan shi ya juya dama gare shi bai ga kowa ba ya juya hagu gare shi bai ga kowa ba ya ga gaban shi babu kowa ya ga bayan shi ba kowa sai ya daga kai sama sai ya ga mala'ika jibril alaihi salam akan wata kujera na haske sannan kuma a daren isra'i ya kuma ganin mala'ika jibril da fuka-fukai sama da guda kusan fuka-fukai 500 kowane kuke idan ya buɗe ta za ta yi ma duniya da karnuka a san hausawa ma suka ce wai ba mai majeji runta sai mahaukacin kafinta ko to shi mala'ika guri idan ya baza suke ɗaya zai lullube dukkanin sararin samaniya wasu masu tabbat masu kokarin tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah suna daukan wannan ayan cewa qadra ahu kuma wallahi hakika ya ganshi sai sai ya ga Allah wannan kuma wannan tafsiri ne ba'id wanda duk magabata ba haka suka tafi duk da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah al'amari ne da an samu sai ce ku ce hatta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai irin su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma suna ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah shi ya ce Annabi sallallahu alaihi ya ga Allah to amma a sayyidatuna Aisha ita kuma ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba dalilinta ta ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama shin kaga ubangijinka sai ce nurun hakke ne shi anna arahu ta yaya zan gan shi to hatta kaliman anna arahu na akwai wanda suke canza su cewa ai ana arahu ni na gan shi suke ce kasan mutum yana da wata ra'ayi to koya zai yi sai ya kokarin tabbatar da tashi ra'ayi sai da tuna aisha ta ce annabi bai ga Allah ba abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kuma yace an ga wato annabi sallallahu alaihi ya ga Allah wannan matsala ce mai matukar zurfi wanda ba za mu shige ta ba dan mun shige ta sai mu tashi karatunmu na yau akan wannan wala qad ra'ahu bil ufuq al mubin wa ma huwa ala al ghaib bi wa ma huwa kuma shi bai kasance ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi dangane da ghaibu wahayin da aka saukar masa bai kasance bidani mai ruwa ba ibn kathir da abu amr da kuma imam al sun karanta shi da za maimakon bod suke cewa wa ma huwa alal ghaibi bizanin بظنين أي بمتهم بالكذب wato annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da wahayi aka sauko kar masa shi ba abin zargi da ƙarya ma Allah bane to yaya mutumin da bai ma dan adam ƙarya ba zai tashi ma Allah ƙarya a tsakanin su su kafirai sun yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama daban ne tun kamu wahayi bai taba ƙarya ba yana kuma kyaman ƙarya da maƙarya yau sai gashi nan kuma sai ana aka zo shi din ake zargi to ta yaya mutumin da bai ma dan adam ƙarya ba zai ma Allah ƙarya su da kanku an taba tambayar dama kuna zargin shi da ƙarya ne suka ce a'a ma jarabna alaihi kadhiba ba mu taba samun shi da ƙarya ba kirtu sai ce mutumin da bai ma dan adam ƙarya bane zai wa Allah ƙarya shi yasa su da kansu suke mar laƙabi da al'amin yanda mala'ikan da aka ba ma alƙur'ani wahayinsa ya kawo Allah yake amin ne to shi ma annabin da aka ba bashi wahayin sallallahu alaihi wa su da kanku suke kiran shi al'amin kaga ina gana ya kare duka ragowar ƙura sun karanta bidwanin babbabul ai bakhil bai kasance marowaci ba banin bi ma'ana baki kamar yadda mawaƙi ke cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in banaw alayya kiramu wato wa in bakhilu kenan ce kuma ahalina wa in banau alayya ko da ni sun mun rowa kiramu masu karamci ne wa in banau alayya ko da ni sun mun rowa masu karamci ne haka zalika wani sha'iri ma yake cewa ala asbahat asma'u jazibatul habli wa banat alaina qabbaninu min al-bukhli kaga nan ma sai ce wabbanimu min al-bukhli shi wato yana daga cikin ruwa in an ce abdinnu bi ma'ana al-bukhlu kamar yadda ya zo a lisanul arab na ibnu manzur ma'ana wa ma muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala alwahyi bi annabi bai kasance marobaci ba dangane da al'amarin da ya shafi wahayi bal ya iya kokarin sa wajen ganin ya watsa wannan sako shi yasa har da kan shi tsaya filin arafa a hajjatul wada da yayi wa'azi yayi wa'azi yake tambayar sahabbai hal ballagh shin na isar da sakon Allah suka ce lalle ka isar shi Allahumma shahid shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar dukkanin annabawa yayi wa'azi dare da rana safiya da maraice yayi wa'azi a boye a bayyane har a filin kasuwa inni da'awtuhum jihara a إني أسررت لهم Ya bi gida-gida, ya yi wa'azi. Ya bi majalisi-majalisi, wa'azi. Ya yi wa'azi a kasuwa, ya yi a masallaci. yayi akan layi saboda haka duk inda za a yi wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a wannan bigire saboda haka shi ba abin zargi da boye sakon Allah madaukakin sarki bane Allah ya ce wa ma huwa bi qawli rajim ai wa ma hadha alqur'anu bi qawli shaytanir rajim wa ma huwa kuma lalle wannan alqur'anin bai kasance qawli shaytanir rajim ba zancan shaytani ya tace daga ra'amar Allah ba wato bai kasance abin da shaidanu suke wahayin shi ba ba shaidanu suka yi alkur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah subhanahu wata'ala shi ya yi masa wahayin alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa wa ma tanazzalat bihi shayatin kuma ba shaidanu suka saukar da alkur'ani ba wa ma yanbaghi lahum kuma bai dace a ce shaytanu sun saukar da alqur'ani ba wa ma yastabi'un kai ba ma za su iya ba innahum an istama'i lama azulun kuma lalle su dangane da satan ji da suke yanzu su ababen katangewa ne ba su da ikon yin wahayi zance ga garbadau irin alkur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace afala yatadabbaruna alquran shin mutane ba za su zauna su yi tuntuntuni su lura da darussa da alqur'ani yake dauke da shi ba irin sako da alqur'ani yake dauke da shi ba a كان من عند da الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da ce wani ne koma bayan Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alqur'ani da an ga sabani sabani ne matukar yawa a cikin alqur'ani to kasancewan alkur'ani daga Allah subhanahu ta'ala yake sai ya zama babu wani abu mai rikitaswa a cikin sa babu wani abu mai rikitaswa a cikin sa an ce a shaitan shine duk wani kangararre wanda ya fita daga da'ar Allah madaukakin sarki shi yasa akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu a cikin shaitanu aljanna duk wanda ya bauɗe daga da'ar Allah to shaitani ne shi yasa Allah a wani sura mai yake cewa ne shayabinan insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli ghurura wa kadhalika walli ba shi bane eh, farkon ayan ne na kasa ganin shayabinan insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd عدوا نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون haka nan ubangijinka yake sa ma duk wani annabi ko duk wani annabi za a sa wani shaitani na mutum da na aljanu wanda sashin su yake wahayi na sashi aljani zai wahayi man dan adam dan adam sai barka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayin sana alqur'ani ba aljannu suka saukar ba kalimar arrajim ya kashe ko jefaffe kurarre daga rahamar Allah fa'il ne bi ma'ana maf'ul ay marjumun hissan wa ma'ana ngani ku ya kashe ne shi jefaffe ne kurarre ne daga rahamar Allah madaukakin sarki Allah maɗaukacin sarki ya fitar da shaytani daga aljanna daga aljanna kuma ya tsine masa albarka ya kore shi daga rahamar ai mal'un bi ma'ana maqrudun min rahmatillah saboda haka shi korarre ne saboda haka ya zama rajim kuma Allah ya hore mu da muna neman tsari da shi saboda babu wanda ya isa kare ka daga sharrin wannan mugun bawa in ba ubangijin da ya halicce shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu suna ganin da shi da ƙabilarsa ta inda ku ba kwa ganinsu, kun kashe shedan har kabila yake da shi ko saboda haka sai mu kasance kullum cikin neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin wannan la'anan nan bawa muna roƙonka ya Allah ka rufa mana fili, ka kare mu daga sharrin Allah ya ce fa aina tadhhabu ay ayi tariqin taslukun أبيض من هذه الطريقة من هذه الطريقة التي بيّن لكم أو بيّنت لكم أي طريق تسلكون ونبدأ ونحن ذاك بي to me kushe so wani hanya za ku bi da ya fi wannan hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya saukar muku bayyana wani hanya za ku bi da ya fi hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya nuna muku kyau shi sa Allah madaukakin sarki a suratul mursala aya na 50 yake cewa fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani zance mutane za su yi imani wanda ya fi alkur'ani kyau me kake nema wanda ya fi alkur'ani kyau zance ne da babu tasgaro babu tawaya labari ne daki daki kawai in kai baka fahimta baka samu wanda suka fahimci abin su fahimtar da kai wannan zancen wannan zancen ina in ka sake shi wani zance za ka rike aina tazhabun ina za ku idan kuka bar hanyar Allah na ɗaukake sarki me kuke nema in kuka saki Allah فبأي حديث بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون ده والزنجي ده أي أي الله ده آيوين سمتاني ده في إيمان ميكي لما باين الله ده آيوين gaskiya ya zo daga Allah me kake nema kai Allah yake الله ربكم الحق wannan shine Allah ubangijin ku na gaskiya kaga duk wani abin da aka rike na ƙarya ne kenan ko fa ma za ba'da al-haqq illa ad to me ya rage bayan gaskiya in ba ƙarya ba ai ta gaskiya ɗaya ce daga barin ta kuma sai ɓata ku la ya ce fa anna tusrafun to ta yaya ake wasa da hankalinku ne a bodar da ku daga hanyar Allah ta yaya za a bautar da ku daga hanyar Allah a ta zuwa muku da abubuwa ma an zara Allah biha min sultan kuma ku karba kulki mutum ne zai zo ya zauna ya ce an mar wahayi a toshi ce mala'ika ya kawo mar wahayi Allah yana so a yi kaza saboda haka dole za su kuma za su yi irin haka ne ai irin masu ƙaryan surata da matattu kamar yadda annabi isa yake yi wani fasto ya kawo wani aka sa shi a akwati ana sa bawan allah ka a akwati da aka zo so shi bawan allah ka ya kafa tashi da aka buɗe akwati ya mutu wani sa suka tara fasto suka ce to da rai shi kasa shi garin ya mutu fasto kai yi sacrifice da shi mutum ta yabo shi a yi kwantar da kai ka zo ka ce kana da matsalan ciwon ido ba ka kallo ba ka kaza ya yi ta yi ya yi ta holy ghost fire wahewa ya ta sumbatu iya gama sumbatu sai mutum ya fara ihu yana godiya idon shi ya buɗe kuɗi fasto yake nemo a tara mar kuɗi ya yi zarfi a facebook na ga wani bidiyo a gane wani malamin ɗariƙa a ghana yanda ake a church wallahi haka yanzu yana yi abin taron maulidi na ɗauke ma idonka sai ya fara ihu wuyo idona wuyo idona na ka kuma da ganinka alhamdulillah alhamdulillah na kuma ɗaukewa duk wannan mai karu ne drama kai ya malami zai zama ɗan drama ne ina ake tafiya da hankalin harkuna kuna karyata alƙur'ani kuna iya cewa alkur'ani ma ba mazancin Allah ba ne. kuna jifan manzo sallallahu alaihi wa sallama da ƙarya kuna cewa shi makaryaci ne shi mahaukaci ne kuna ɗaukewa kai daga hanyar Allah da mar'a bayan gaskiya ta bayyana gare ku shi yasa lokacin da wafdu bani hanifa suka zo su gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun musulunta sun zo gurin sayyidina abubakar sun musulunta sai ya umarce su da karanta mar qur'anin musailama sai suka karanta mar wal ajinati ajna da kulli tukakkiyar kulli matuƙar tukawa walla kuma tulukuma da gardi da zai yi loma matukar loma wannan da kayan ƙwararri ne na musailima wasu an yi shekari an yi jani da yawa alfilu malfilu wa ma adraka malfilu shi ma aya alƙwararri alhaƙa malhaƙa wa ma adraka mal haqa sai ce shi kuma alfilu malfilu wa ma adraka mal filu sai fara siffanta kafafun shi da tozun bayan shi da waye da waye billahi alaihi <laughs> wannan gaba daya hazayan fi hazayan warakanka waye al'adina ta ajina laƙuma ta lu'uma waye shi ne wa samna idan an haɗa shi da ɗan miya da romo da ɗan kitse da waye ka jira ga alƙur'ani to da suka karanta sai sai da na abubakar ya ce wai hakun aina yi zuhabu bai yankulikun kai kun da hankalinku ina za a je da ku a tafi da hankalinku wallahi inna hadha al-kalam lam yakhruj min illin bi ma'ana a min ilahin wannan zancen wallahi ka san ba daga Allah yake ba yaushe Allah duk Qur'ani kun ji an go ana magana to tun daga bakara har minal jinnati wan nas akwai inda aka tun daga fatiha har minal jinnati wan nas akwai inda aka bo ana hiran to lomin tuwon da loma matukar lomewa walla kuma kuma da masu lunkume tuwo matukar lomewa wala da an yi shegu ma a zamanin yanzu sai ka zo kawai har da ganin wai kai ka kai wani mataki gawa an da suka fi ka wallahi wahshi ibn harb shi ya tare musailima ya gama da shi radiyallahu ta'ala yace a uhudu na kashe waliyin Allah yau kuma zan kashe makiyin Allah ya lallaba ya lallaba ya shiga ta cikin rundunar musailima kamar shi ma nasu ne sai zai zo kusa da shi ya sare shi kuma musailima kato ne dogo jayin kaso ga karfi ga iya fada alaji shi bayan wafatin annabi tsawon yau wasallam ya ce shi ma annabi ne to an yi wata matsiya kyama mace shujjahu ita ma ta ce ita ma annabi ya ce ita da aka kamo ta da rai aka kawo sai na abubakar ana kawo ta da su gazara ta ta ce wallahi da mata ne ita don tana dan neman abun duniya kuma ta tubo wallahi ba ta sake Allah madaukakin sarki to Allah sai ce in huwa illa zikrun lil alamin in anan nafiya da ma'anar ma ai ma huwa saboda sabo bayan illa na fata mun gane nan ka'ida ce na hawiya in idan ta zo ta bayan a gaban ta samu illa to in nan tana ɗaukan ma'anan mani in huwa illa zikrun lil alamin bi ma'ana ma huwa illa zikrun lil alamin wannan alqur'ani ai bai kasance komai ba sai tunatarwa ne ga dukkanin halittu da ita ake wa'azantarwa wa'azi ne ga dukkanin halittu daga cikin dangin aljanu da mutane shi sa Allah madaukakin sarki yace ai annabi sallallahu alaihi ma ai bai tambayi a bashi wani abu na duniya ba ko bai nemi a bashi lada ba wa ma tas'aluhum alayhi min ajr kuma baka nemi su baka lada ba saboda koyar da su alqur'ani da kake baka nemi su biya ka ba saboda wa'azi da kake musu nasu bi Allah in huwa illa zikrun lil alamin alqur'anin nan bai kasance komai ba face wa'azi da tunatarwa da dukkanin halittu alƙur'ani yana tunatar da bayi ubangijinsu sunayensa da siffofinsa da kuma haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi a kan bayi na abauta mishi kar kuma a haɗa shi da wani alƙur'ani na tunatar da bayi mafaransu daga ina suke sannan kuma yana kuma tunatar da su ina za su koma kuma yana sanar da bayi abin da zai zamo sanadiyar rabotuwarsu ranar tashin kiyama da kuma abin da zai zamo sanadiyar taɓewa duniya da lahira kuma an keɓanci alƙur'ani cewa kira ce ita ga mutakai mu'minai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a cikin suratul haqqa yake cewa wa innahu latazkiratun lil muttaqin wannan alqur'ani wa'azi ce tunatarwa ne gawa ga masu kiyaye iyakokin Allah madaukaki akwai wanda da ka fara mar wa'azi da alqur'ani ran shi zai bace. iya ganin kawai an dane shi an takura shi, an matsa shi. wanda kuma malam idan har ƙur'ani aka maka wa'azi da shi bai kama zuciyarka ba to ba abin da za a faɗa maka ya tasiri maganar Allah ba ta kama ranka ba sai maganar wani da ka ga mutum ana marwazi da alƙur'ani baya karɓa to ka fara akwai matsala ne ko Allah ya rufe zuciyar ya fara neman Allah ya yafe mar ya yayi wannan rufi murfi da ya kan zuciyar a ƙarshen wani aya kuma suratu hud wa ja'aka min fi wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin kuma lalle a cikin alqur'ani gaskiya ta zo maka da kuma wa'azi da kuma tunatarwa gawa ga mu'minai saboda su su wanda suka mu'minai kadai mutakai su suke amfanuwa da alqur'ani mu'minai mutakai suke amfanuwa da alkur'ani Allah ka samu na cikin ya Allah ka samu na cikin Allah maɗaukakin sarki ya ce liman sha aminkum wanda wannan badal ne daga faɗin Allah cewa al'alami lil'alami ai wa innahu la tadhkiratun ayan da muka karanta kamun liman sha aminkum إن هو إلا ذكر للعالمين أي إن هو إلا ذكر لمن شاء أن يستقيم من العالمين liman sha'a minkum ga duk wanda yake so a cikin ku an yattaqi ya doge akan hanya na bare ay lil ladina sha'a minkum ga waɗanda suka yi niyyar samun zogewa a akan gwadabe mai kakkiya da babu gogewa a Allah maɗaukacin sarki ki cewa fa man sha'a takhadha ila yi sabila ina gane ne ta haka a surori biyu ko suratul muzammil da suratul Insani, haka ne Allah ce لمن شاء فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا دك وندي يكي زي او كي حنير بدي كيش او دا اوبنجيش باب حنيا دا زي ميكي يتبت اكن صراط المستقيم الى من يرقو دا القران كما ان الله مو كتين تركي يكي فدا ميني آه, آه، وقد اتيناك من لدنا ذكرى فميني تذكر صباحكم وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا لكن حقيقة من سوكر مكدا أم بطولة ذريم وعدي والنساتي أبو كرن سوايا كوكو مكدا ذريم ويقع النبي محمد صلى الله عليه وسلم man aqraba anhu duk wanda ya kauda kai da alqur'ani fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra ranan tashin kiyama zai dauko wani nauyi da Allah kadai ya san ranan da zai sauki khalidina fihi zai tabbata a wutar jahannama idan ya shige ta wa sa'a lahum yawmal qiyamati illa kuma nauyi ya mumana gare ya munana gare su ranar tashin kiyama in ya zama mutum nauyin da zai dauko nauyin zunubi ne ka tattaro zunubai ka zo da shi saboda me yasa mutum yana tara zunubi ne idan ya kauce ma hanyar alqur'ani mai girma mene a akwai guri a suratul baha ومن أعرض عن ذكري فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى wannan karshen aya ne ko faman ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu wala yashqa ba yi bacewa kuma ba yi tabewa waman a'rada an zikri kuma duk wanda ya kaucewa ambatona Allah madaukakin sarki fa inna lahu ma'ishatan banka to lalle wannan bawa zai yi rayuwa rayuwa cikin kunci da bakin ciki da damuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma ranar tashin kiyama Allah yake za a fito da shi daga ƙabarinsa, a tattaro halittu shi zai zo a wannan ranar makaho ne bai gani Allah ka tashe mu da idanun ranar lahu ma'ishatan banka zai yi rayuwa na kunci a duniya shi yasa malam duk mai sabo duk mai sabo yana cikin tashin hankali tafna al-ladhazatu mimman nala safwataha min al-harami wa yabqa al-ithmu wal-'aru haka wani malami yake wani malami yake cewa tafna al-ladhazatu mimman nala safwataha min al-haram dadi morewa dadin da kake jin zai kare idan har hanyar da ka dina jin dadin ta hanyar haram ne wa yabqa ismu ithm wal amma kunyan abin da ka aikata yana nan tattare da kai kuma zunubin yana nan tattare da kai shi yasa dole kai hakuri ka zo ka ba Allah kai ya ghafilan anil amal ya ghafilan anil amal wa gharrahu qulul amal al maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul amal ya kai wanda ka gafa daga aikata ayyuka na kwarai dogon buri ta ruɗe ka to fa sani mutuwa na zuwa faka kuma fa kabari shi ne wani akwatin da za ka tar da ayyukan da ka aikata su ko a duniya za ka yi rayuwa cikin kunci a lahira kuma a tashi bawa makaku sai yana cewa rabbi ya ubangiji ni ma'asharta ni ya za ka fito da ni daga kabari na matsayin makaho a yau wa kuntu basira bayan a duniya na kasance ne gani Allah zai ce ka zalika aya, suna fa nasitaha haka ayoyin mu ka zo a duniya ka share ta wa kazalika al-yawma tunsa to kai ma haka yau zamu mantar da kai ai ai a duniya a duniya ma gayu idan mutum ya zo yana magana in ba a so a kula da shi ba za a ba maganar shi muhimmanci ba sai a ce mantar da shi kawai ko ku share shi to Allah zai ce a share ka auta Allah ka rufa mana to duk wanda yake so a cikin bayi ya zo ya bi wata da ya bi hanyar da ta dace ya bi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mata sha'un illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma ai ba za ku ba bane ba ku ne bane a a iradar ku bane abinda ku kuka so bane sai dai abinda Allah madaukakin sarki ubangijin dukkanin talikai ya so ne dai tabbatar mu sonka naka zamo kana kan siratul mustaqim hatta bin qur'ani ba iyawanka bane da wayonka sai dai idan Allah madaukakin sarki ya dakar da kai shi yasa da na Aisha da Ummu Salama da wasu daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na daga cikin mafi yawancin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina a a a a kullu zukatan bayi baina usbu'aini min asabi'ir rahman suna cikin tsakanin wato suna tsakanin yatsu biyu da yatsun Allah madaukakin sarki yuqallibuha kaifa sha yana jujjuya wa'annan zukata yanda Allah madaukakin sarki ya so saboda haka annabi yake roƙa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka shi yau sai ka ji kana son Allah kana son karatu kana son kaza gobe kuma kawai sai a tsince ka aiki tare da budurwanka hakan bai nuna baka da imani bane to amma lokacin Allah ya dan juya ɗaya gefen ne za ka taɓa aikin sabo to sai ka ta kun Allah Allah ka hana ni yin sabon nan wayonmu da iyawanmu ba shi zai kamar masa hana mu yi ba sai idan Allah ubangijin dukkanin talakai ya yi wannan shi ne ƙarshen wannan sura karatu da muka yi daga jiya zuwa yau na farko mun cewa Allah maɗaukakin sarki ya rantse da taurari a cikin yanayi guda uku yayin da ta ɓuya da yayin da take tafiya da kuma yayin da take ɓuya cikin dare fala uku bil khunnat kunnat aljawarin, khunnat ya rantse da ita da yayin da take mai ɓuya da rana da kuma wacce take ɓuya a cikin daren ma da muka ce kamar misali irin shooting da kuma tafiyansu wanda muka ce har larabawa suke ce musu sayyara ko to Allah ya rantse da dukkaninsu kuma Allah ya rantse da dare yayin da ta gabato da yayin da ta juya baya ya yanke ya rantse da asubahi yayin da ta soma hakkakawa wallahi idza as'at والصبح إذا تنفس duka wannan Allah madaukakin sarki yana so ya tabbatar da alqur'ani cewa zance ne daga gare shi kuma mala'ika jibrilu shi ya zo da shi kuma Allah madaukakin sarki a ayoyin wannan sura ya nuna mana matsayi da falala da daraja na mala'ika jibrilu a tsakanin mala'ika ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance shi da ɗauko saƙo ya iso da shi zuwa ga bayi zuwa ga annabawansa kuma Allah maɗaukakin sarki ya yaba shi da wasu siffofi guda biyar na farko shine karamci innahu laqawlu Allah ya ce rasulin karimin Allah ya ce kuma mai karfi ne bi quwwatin Allah kuma ya ce yana da matsayi a gunshi inda zil arshi makin sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa a cikin mala'iku ma ana mar biyayya yace muqa'in kuma yace shi lalle shi amintacce ne yana da amana samma amin sannan a cikin ayoyin nan Allah madaukakin sarki ya nuna mana girma da daraja na alqur'ani ta inda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma alqur'ani ingantacciyar isnadi daga Allah zuwa mala'ika jibrilu zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai dai daga cikin maluma da suka ji haddan ƙur'ani na a sheikh muhammad abdul shauman ya bani isnadi na Alƙur'ani? tun daga kan shi shi ma daga baban shi abdul shauman zuwa ga kan malamin baban shi har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wa sallam ina da ina da ijaza na isnadi na alqur'ani ramadan din corona malam ya ji karatun qur'ani na kuma ya bani ijaza Allah mu daukakin sarki ya saka mishi da alkhairi akwai dadi ka zama kana da isnadi na karatu jiya muke hira da malam bukhari da muke zuwa masallaci nake cewa karatu da muke na al-aqidatu al-waqidiyya na ibnu taymiya wallahi ranar da muka yi majalisin karshe na so in ba ku isnadi na amma sai na manta wanda Allah Allah yarda idan mun zo mu karatun mu na wata mai zuwa insha Allah zan ba ku zan ba ku isnadin wannan littafin kuma Allah madaukakin sarki a cikin wayannan ayoyi yayi raddi ga mushrikai dangane da ƙarya da suke kirkira suke gingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma a karatunmu na yau mun ji lalle a nan, sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibril ya ga mala'ika jibril kuma a wannan ayoyi da muka karanta a yau mun ji tabbacin tsarki na manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle bai koye wani abu daga cikin wahayi da Allah madaukakin sarki ya saukar masa ba saboda haka bai zamo mai ro saboda bai kasance mai rowan ilimi ba wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhamin bai rowan ilimi ba kuma a karatunmu na yau mun ji cewa lallai alkur'ani zance ne na Allah madaukakin sarki saboda ba zancen shaitani bane wa ma huwa bi qawli shaytani rajim saboda haka Allah ya tab ya yanke hanzari ma duk masu cewa ga masu yin karya su ce ya ya yanke hujjar duk wanda zai karya ke annabi shi ya kirkiri qur'ani ko kuma shaitanu ne suka faɗa mishi ya faɗa shi kuma a wannan guri a wannan sura Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mashi'a ma dan adam dan adam yana da mashi'a liman sha'a minkum ay yata'i kaga Allah yayi ka musulmi ai ya gama ma gidan dogon kaga wanda ya zuwa karatu shi ya ga dama ko ba ka bane iya da tashi mashi'a to amma mashi'ar shi kadai bai isa ya tabbatar ba kuma wannan ayoyi sun tabbatar da cewa musulunci addini ne wasafa tsakanin guluwi da isra liman sha'a minkum an yastaqim sannan kuma an tabbatar ma Allah makokacin sarki mai mashi'a wanda ita ce a ah, irada kauniya inda Allah makokacin sarki ya riga ya zartar ba yanda aka iya dole sai ya faru gani mashi'an bawa tana jin bayan mashi'ar Allah ne in Allah ya so sai ya yarda kai ma kai in Allah bai so ba baka isa kai ba wanda wannan raddi ne akan kadariya wanda suke cewa bawa wato yana da ganin damansa kuma ganin damansa yake aiki da shi wannan shine karshen suratul takwir da kuma darasi da zamu iya dauka a ciki a takaice insha Allah sai kuma in Allah madaukakin sarki ya kai mu sura na gaba alaikum assalam wa rahmatullah insha Allah mun zo mun karshen wannan sura kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kure da muka yi a ciki daidai da muka faɗa kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya a ciki dama lokacin sallah ya gabato kuma mu ma mun zo karshen wannan sura to yanzu sauran surori biyu kenan insha Allah mun iya mun kammala sura ɗaya cikin majalisai guda hudu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana daidai da muka faɗa ya kamun tarayya cikin lada dukkanmu kuskure kuma ko tun su bayan harshe ma almajiri ne Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kuma duk wanda ya ji gyara ko daga kusa ko daga nesa muna marhaba da gyara dama mun faɗa ba majalisin tafsiri ba ne kawai muna ɗan tunatar da juna ne ɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu. Khitaman zan kira kaina da 'yan uwa ga ki ɗaya mu ba zuwa a saurari karatu ba mu yi ƙoƙarin karatu ya shiga cikin aikinmu idan har ba mu yi aiki da karatu ba karatun nan zai ya zama mana matsala ranar tashin kin mu yi iya ƙoƙari wajen ganin mun Allah maɗaukakin sarki ya zatar da mu da yin aiki da abin da muke karanta suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karanta Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna yadda ya tara mu a nan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lafiya sai dai mun manta in faɗi kwanan wata ba da muka fara karatu yau litinin 21 ga watan jumada al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake daidai da ainihin ah, 24 ga watan aya, miladiyar annabi isa ɗan na maryama 2022 idan ya inganta na muhammadiya 21 ne 21 ne in ka duba ta na a whatsapp ba ta gani 21 ne insha Allah mu dokokin sarki ya gafarta mana ba mu zaman lafiya a kasar mu ba mu zaman lafiya a garin mu ba mu zaman lafiya a gidaddajin mu shirya mana samarinmu. mu shirya mana al'ummar mu shirya mana shugabannin mu Allah madaukakin sarki rufa mana asiri duniya da lahira wannan tsada na rayuwa da muke ciki muna roƙon Allah ya kawo mana tallafi Allah ya kawo mana dauki Allah ya yaye mana Allah ya kawo mana saukin kayan masarufi Allah madaukakin sarki rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya mufarrij al-humum farrij 'anna waqdi khayra hawaijana ya dhal jalali wal ikram Allahumma khayra ما سألناك يا ربنا فأتنا وخير ما لم نسألك يا ربنا فاتبعنا اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك رحمة من عندك أن تهدي قلوبنا وتزكي أمورنا وتبلغنا مما يرضيك أعمالنا اللهم ثبت خطانا على طريق الاستقامة حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم